ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم mahudar rana da inda take faduwa da abin da yake tsakaninsu duk na Allah ne yana umartar bayansa da abin da ya so don haka duk inda kuka fuskanta to kuna fuskantar Allah ne saboda haka idan ya umarce ku da fuskantar baitul muqaddas ko ka'aba ko kuka yi kuskuren fuskantar alƙibla ko hakan ya yi muku wahala to ba komai a kanku saboda dukkan ɓangarori na Allah ne haƙiƙa Allah mai yalwa ne yana yalwata bayi da rangwamensa da rahamarsa ya san dukkan niyoyinsu da ayyukansu.